بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته makasudin haɗuwan ma'anan shine kamar bankwana da ku wanda kuka zo a matsayin wakilan ɗimbin 'yan uwa waɗanda za su tafi tattakin arba'in a iraq daga najab zuwa karbala a bana alalu kuma da wasu wanda su sami wannan damar su wuce ziyara zuwa mashadin imam ruda a mashad a lokaci guda to ba ma mun yi zama irin wannan kuma nake cewa ainihin wannan abin da zan faɗa nan shine kamar saƙonmu kuma har a lokaci guda ga masu halartar tattakin arba'in ba kawai a can iraq ba najab zuwa karbala ba har da ma waɗanda su yi tattakin arba'in ɗin ko tarurrukan arba'in a nan gida nigeria to shi tattakin arba'in yawo asali ne tun shekaran farko lokacin shahadan imam abi abdullah a.s.w. arba'in ɗin farko wanda aka ce jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhuma shi ne farkon wanda ya kai ziyara na arba'in ba ya je ziyara ne sai dace da ranar arba'in a karbala ya tafi daga madina sannan da ya je sai ya sauka a bakin kogin furat ya wanka ya sanya tufafi masu tsafta sannan ya burbula turare sannan ya taka da ƙafa ba takalmi yana tafiya a hankali cikin natsuwa da kuma yana azkar har ya zuwa ya je makwamcin abi abdullahi alaihi salam ya ɗora hannunsa ya kira shi da ƙarfi ya sau uku sannan ya fashe da kuka yana cewa to yana kiran masoyi ya san masoyi na ji amma ba zai ji amsansa to da in su karamai da yi masu sosarai wanda suna nan a mahallinsu mutum ya karanta to ana cikin hakanan sai suka hango duhun waɗansu mutane na don faro wurin sai ce da wani bawansa je ka duba mana ka ga wancan masu zuwa su ne ne in mutanen ibn ziyad ne sai mu samu wurin da za mu fake wato su bar wurin su je samu wurin su samu mafaka kenan su ɓoye daga wa'annan mutane idan kuma ya ce in kuma maulaya wa sayidi ne imam zainal abidin to to sai ko ta zama shi imam zainal abidin ne ke tafi don lokacin da za a koma da su madina su suka bukaci abin da sutar duk da dai an san karbala daga dimashq ba hanyar madina ba take ba an ƙara tafiya ne amma su suka bukaci ai masakalan kuma aka yi masakalan da to sai ko shi bawan nasa ya dawo ya ce masa ai maulana ne wa sayidina abi abin nan imam zainal abidi har ya ce masa an ta hurrul Allah nan take ya yanta tashi saboda wannan albishir da ya masa to sai gashi imamu zainal abidin da sayyida zainabar kubra da sauran yaran annabi sallallahu alaihi sun zo sun zo wannan mahalli to nan suka da eh, jabir bin abdullah al-ansari yana cewa sai a jabir nan ne aka kayar da mazajenmu nan ne aka filla kawo da mana maganganu masu so sosare da aka yi ta kuka aka yi ta koki-koki to muna cewa wannan shine fara shine arba'in na farko shine arba'in na farko ba nake cewa ga masu maganganu su ce kamar ko kasuwan su mutane duk abin da su a wurinsu ba su san shi ba sunansa bida sai mu ce to lallai idan ma kun ce ba ku san shi ba saboda haka auren ku bai daya ake yi to wanda suke yi su sun san abin da suke sun kuma san dalilin da yasa suke yi yawa saboda haka ba lalai ne ya zama ko kun san shi ko kun yadda ba ma abin da ya kamata in kun ga mutane suna wani abu kuma su ko kuma taso da irin irin naku ko kuma ce sai ku tambaye su me yasa suke yi in suka gaya muku hujjansu to ba lalai ku yarda da hujjan ba ko ku ga musu ba sai ku musu uzuri cewa su suna da hujja don shi cewa lallai kama idan idan kai eh, sunni ne kuma kai mai itigadin cewa sabai adilai ne kuma bi a yi ta hum iktadaita ta to falle alhamdu jabir bin abdullahi al'ansari shi sahabi ne mahaifinsa ma sahabi ne kuma gwara za a saba an san mahaifinsa shi ne fa maza Allah ya sa shi akan rumat ranar uhud ya ce ko kun ga ana fyauce mu ne ku tashi daga nan an tuna da wannan kisa din sai wanda daga baya da suka ga yaƙi ya kawo ƙarshe sai suka ce suka ce su zo su ɗibi ma sai ce ai maza Allah ce kalma bar nan ko ma mai kibaru suka ce in ana yaki ba to sai suka tafi suka ba an ce kamar mutum hamsin ne shine shugaban su sai suka bashi shi da kamar mutum shi da cikin mutum goma sha biyu kuma Khalid bin Walid da ya zagayo duk gaba daya kashe su duk gaba ɗayan su wanda ya saura so sha biyu to ciki har da shi Abdullah al-Ansari din mahaifin Jabir aka ce lokacin Umar bin al Khattab in yana rabo in ya zo kan Jabir sai ba shi kaso biyu saura ko amma ya ba shi kaso ɗaya to sai Abdullahi dan Umar ya ce ya baba na ga kana ba wannan mutumin kaso biyu ni ma ko ni ko kaso ɗaya kake ba ni sai ya ce yi duk lokacin da na tunawa na gan shi na tunawa da lokacin da babansa ya dake kai kuma naka baban ya gudu <laughs> haka yake ba shi kaso biyu yana tunanin babansa ya dake har ya shahada shi ko baban abdullahi din ranar ya danna guje to kaga wannan idan kaga ma kaga ƙudwa ne ya zama baban babansa ma ƙudwa ko ba sannan kuma jabir bin abdullah al-ansari ya tsawon rai ya yi zamani da amirul mu'mini ya yi zamani da hassan da hussein ya yi zamani da ali bin hussein sai a zamanin ali hussein ne lokacin har ma ya ga haihuwan imam bakar har ma ya isar da saƙon da manzo Allah yake ke shi zuwa eh, imam bakir yana jariri Eh, ya ce shi duk manzo Allah ya ga masa a'imma goma sha biyu ya ce masa kuma shi zaka ga nabiyar ɗinsu mai suna Muhammad wanda za a yi malakabi da bakir in ka gan shi ka ce ina gaishe shi to kuma har sai da aka yi fice sai imam zainab ce isar da saƙon da manzo Allah yake ka sannan ce ah, ya isar da saƙon na san ba su da wannan ruwayan ahlus sunna amma muna da shi mu ya ce manzo Allah yana isar maka da salama ya karokar salam sai cewa alaihi salam sai ce kuma lokacin yana jariri ya ce wa alaihi salam ya jabir to ya ce jabir shi na riga na isar da sabo saura saura ya tafi kuma bai daɗe ba ya rasu to kaga eh, kaga shi kudwa ne ko ba alwar ba sannan kuma har mu muna da ruwaya daga imam hassan al-askari wanda ya bayyana ce alamomin mumini guda biyar ne daga cikinsu sai ya ambaci ziyaratul arba'in yana daga cikinsu sauran sauran sauran guda hudun ba sai mun kawo su ba saboda ba muhallin su bane wanda ya shafi nan wannan ziyaratul arba'in na daga cikin alamomin mumini kuma wannan ziyaran arba'in din yake nufi to kaga kenan idan ma mutum ya ga mana abu ya ga shi ya shafa bai gani ba sai mu ce to in ka tambaye mu muna da muna da hujjan sannan kuma duk koyarwan a yi maɗin muna da mana da hada nassin ziyaran arba'in sananne ne to haka kenan tattakin da ake ba a wurinmu ba kirkiraren abu ba ne ba kuma mu ne muka ga ya kamata mu yi sai muka yi ba dama zaunanne ne a koyarwar da iyalan gidan annabi suka yi mana to kuma haka zaman aza na na shahadan abi abdullahi alaihi salam wanda shi ma imam zainul abidin ya lokacin da yazid ya ce masa ya roki komi zai masa bayan da duk abuwa su kurkuce masa yazid ko gari ya shiga sai ya ji ana la'antarsa duk abin ya dame shi sai yanzu yana tunanin su iyalan imam hussein su koma madina shi da yau har ma dai waɗansu abuwa da yana tunanin dai kamar ya ko ya fita kunya ne ya ɗauko eh, kwando shaƙar zinarori dina ya kawo musu har sai da zai nauce yanzu ba ka ji kunya ba yazi ka kashe Hussein ka ba mu kuɗi yace to zan zan dawo da shi ne ya riga ya tafi ce to sai kwashi kuɗin ka ba mu bukata to sannan kuma sai ce ma zai na duk abin da kake so ka faɗa kake wani duk bukata ka faɗa wato sai sai ce musu zai buga mashi ba su so kamar guda hudu sai ya ce masa na farko za mu tsaye da zaman majalisin aza a nan fada ka sai ce a nan fada ne za a yi za a yi majalisin aza sai su kuma mutanen fada suka ce to kai kace masa da abin kai masa alƙawari da abin da ya tambaya za a sai ce to na yi kaga sai aka yi zaman aza a fada a fadan Yazidu to ka gani zaman aza din zaunan abu ne kuma duk da suka kamo hanya duk garin da suka je sai da Zainabul Kubra sai ta ba da labarin abin da ya faru da su ai ta koke koke aka ta asasa wannan zaman zaman ashura duk kwanakin nan har dai dace da arba'in ɗin da suka je kuma aka koma madina ma ya zama ɗanye ya zama ɗanye wanda suka isa madina ɗanye abu ya zama ana aka yi ta kuka kamar ranar ne ranar shahada ba wani gida a madina face koke koke ake a lokacin to kaga wannan zaunan na abu ne mu a wurin mu kukan kuma da koyarwan koyarwa koyarwa ne ainihin wanda mu muka samu ro'itacce kuma ka ya zama ne a koyarwan a imma alaihi musalam ɗaya bayan ɗaya cewa kan ga sulun wannan watan ya kama su kan ta fama nuna alaman bakin ciki ne ba za a gan sun yi dariya ba har akalla kwana goma farko kuma a ta zaman jaji har duk wayannan kwanuka ɗin to sannan kuma rana mai kamar ta jiya ranar a ɗaya ga watan don yau muna biyu ga watan saba ranar mai kamar ta jiya ranar ne aka ce a wani ruwaya aka shiga da kan imam hussein dimashik kuma da irin masa'ib da aka gani ranar san irin wanda su da ya mata da kan ne kamar ana biki sannan kuma da aka shiga da iyalan manzo Allah jifansu aka rikaye daga benaye ana watsa jeho da duwatsu har ma wasu ma saboda keta ma har wuta sun wurgo to haka na aka je da su aka bi da irin abuwan da suka gamu da a birnin da mashi kawo nan kwanakin kafin shi ya sadu da ya ga cewa kuma yanzu kuma yana neman yana neman yadda za a fita lafiya ne a ce to suna iya ana iya komawa da su to kun ga kenan da zaman jaje da yin jaje din da kuma hasatan ma ziyaran arba'in na abu ne sannan kuma ba gushe ba ana wannan ziyaran arba'in tun shekaran farko har shekaru daban-daban daban-daban an ta yin yunkurin hana ziyaran imam hussein a karbala a lokacin mulkin mm, banu umayya da mulkin banu abbas sun har sun sha kai hare-hare sun sha rusa ma gine gine ba abinda ba su yi ba tare amma kuma dai ziyarar nan ba a fasa shi ba har ma an ce a wani sarki na Banal abbas da ya ga cewa ya sa ka'idan ma in an yi ziyarar din ma ruwan da ya je ziyarar ma a kashe shi sai mutane na suna zuwa kuma kashe su ake sun kuma za a kashe su amma sai su a kuma kashe su to sai ga cewa to ai kisa bai zama darasi ba saboda wanda aka kashe shi ba koma gida zai ballanta na ma ya zama darasi ga yan baya saboda haka ya kamata yanzu a rika gutsar hannu ne sai aka ce to don wanda ya zo ziyara za a gutsar hannunsa to yadda ake yi shine ba sai mutum ya dawo ziyara ne za a gutsar hannunsa ba in za shi ziyara dama akwai dogare a kan bakin za shi ziyarar da eh yawa ga kawo hannunsa a gutsar sai a gutsar ya tafi da gundumi ya ziyara sai mutane suna kawo hannunsu ka ce wata mata ta zo ta kawo hannunta aka gutsure ta je sai ziyara wanda sai ta sake dawowa aka ce kin san abin da na yi ce eh, ta sani za fa a sake gutsura ɗaya hannu ce to gashi ta mai ɗaya hannu aka gutsure ta je ta ziyara to haka nan su ya fi dunga ƙuntata mu kuma iyalan annabi har ma an ta kai mu an ce a lokacinsa mata na banu hashim sukan rika aron hijabi ne guda ɗaya in za su yi sallah sai wannan ta yi sallah sai ta haidar sai ta ba ɗaya hijabi hijabi ɗaya suke da dun ya kwace masa har tufafi sai in ta gama sallah sai ta ba ɗaya ita ma ta yi wannan mata wato ai hijabi da hijabi ɗaya duk za su yi sallah saboda kowa sai ta jira in wata ta yi sannan ta ba ta hijabi ta yi sallah to sai kuma Allah ta'ala kai jaza'i a kansa ɗansa ya masa mummunan kisa ya sa shi a rana ya sha zafi ya watsa masa mai ya sa shi a gidan tururuwa suka dunga cizonsa har ya mutu ga zafin mai ga zafin rana ga zafin cizon kwari dole ku ci guda haka ya cika sannan kuma ɗansa ya ce to duk a mai dama banu hashim duk an maida masa da duk kayan da aka fata har ma ai ƙara masa kyauta sai kuma kuma sai ce yanzu a kyala kowa ya ziyara ana iya ziyara to hakanan zai in ka mutum yi tarihi an ta hanawa an ta yunkurin hanawa amma bai yiwu ba saboda wannan al'amari ne za mu ce muku ilahi al'amari ne samawi ba al'amari ne ardi ba ba a nan ƙasa ne aka yi mitin aka ce ya kamata mu riƙa yi ba a'a daga sama ne al'amarin wanga sai za ka ga an ka a ruwaya ta wanda suna cewa a ranar arfa Allah ta'ala yana duban maziyartan eh, imam Hussein kafin ma ya kalli wa'anda suke suka je arfa za kuma ka ga ka ga kuma ruwayoyi da suka nuna mu a wurin mu fa mu ce muku wani ya yadda ba mu a wurin mu wajibi ne ziyarar imam Hussein kamar yadda zama wajibi mutum ya aji a rayuwarsa haka ma wajibi ya umra wajibi ne mutum ya umra a rayuwarsa akwai umran wajiba mutum ya umran wajiba ka ba a lokacin hajji ba to kuma hajji ya hau kansa in kuma ya hajji ya da umra duk ya yi duka amma wajibi ne mutum ya hajji a rayuwarsa kuma wajibi ne mutum ya umra a rayuwarsa to haka kuma wajibi ne mutum ya ziyarci imam Hussein a rayuwarsa wajibinsa in kuma ya yi ta nafila ya ta ƙare-ƙare duk ya yi kyau ko sau zai ce na ce wasu yamanawa sun tambiyawa ta wajen imam sadiq suka ce suka ga su wuce eh, ziyaran imam husaini sai ce ya tambaye su me yasa suke zuwa ya sani sai suka ce ai su duk lokacin da suka ziyarar nan sukan dawo su ga alfanun ziyarar ne a wajen lafiyan jikinsu da yalwan arzikinsu da tsaron rayuwarsu su kaga musu suke su suna ganin alfama a suke albashi mai kallo ya kalla ta waje to da mun ce wannan alamar al'amarin samawi ai akwai wani wani sarkin banul abbas da ya ga irin tururuwan da ake a kabarin a imma sai ya ce ma wazirinsa irin wannan da ziyartar da shi ma dai zai ma babansa dare kusan dare shine wannan kejin da akan yi eh, a lokacin su ana yi da katako ne akan yi da katako mai tsada ana shi mai saji wanda yana kanshi katakon saji to sai aka yi kuma da kata lokacin nasu a zamanin ma na imam husaini katakon bai kai darajar saji ba za a yi su da azurfa yanzu da azurfa da ake yi to da can da katako ne to sai ce ba kawai illa aika da rihi ne ba kawai za a yi za a yi za a yi na katako ce shi zai zai da katako mai tsada shi sai wazir ya ce mm, mm, wannan al'amari samawi ne ba al'amarin nan ne ba ya ce ba iyaka kawai ya yi dare a kabarin babansa ya ce a zo ziyara ba to sai ya yi dai shi sarkin ya yi kaga sai majiyarta sai a fara zuwa ba a rika kama dare ɗin ana neman tabbarakin sarki da mutane suka ga dare ɗin na katako sai suka faskara katakon suka je suka girki da shi <laughs> da ya zo ba katako ya ce a'a ya aka ya ce to shi kenan ya yi irin wani mushrikai man fa'ala bi hadha bi alihatina innahu kana mai zalimin <laughs> to shi kenan sai sai yi na na karfi to sai sha mamaki aka sake fuskar karfa to sai ci waya sai sai shi waziri shi ai na ga maka wannan al'amari ba a nan aka yi shi ba al'amari ne na sama taro eh, da kaga wannan yadda kaga mutanen suna da fifi zukatun suna dambar da eh, nan bayan Allah yin Allah ne bayan mutum ba nan ne to shi daga ƙarshe shi sarkin ya sado da yanzu ba a san ana ziyartar sarakunan Banu Abbas ba ballantana na Banu Umayya <laughs> a ziyarce su a ce ba zai yiwu ba ka ko kabarin Imam Rida akwai Harun ai a wurin wanda ake ce mace Rashidu din eh, nan ai ana aka business sai aka bizda imam rida amma ba za ka ce ma daidai ina ne haruna yake ana tattake haruna ma ba sanyi an tattake shi amma a gida ne ko eh, sandid ne sunan garin wani kawai gidan wani mutum ko abdulhamid sunansa eh, a nan ne aka bizna shi Haruna, to kuma nan ne aka bizna imam rida to amma yanzu wanda da ji imam rida ke tunani bai san da wani haruna ba wurin to ka gani saboda haka wani abu ne wanda yake ba yi ne namu ba wannan Allah ta'ala ne ya fifita wa'annan mutane ya ɗaukaki darajojinsu kuma ya mai da makwantansu wuraren da za a rika ziyarta haka muhalli ne da yake in mutum ya duba ya duba yadda ziyartar duk abin duk yunkurin da aka yi na hanawa shekara da shekaru su wane ne ba su yi ba eh, banu umayya ko banu abbas ko usmaniyawa ko eh, wa'annan mm, wanda suka kafa wahabiya wahabiya ma sun sha kai harare su ma duk dai abu yana nan ya zauna gaba to yanzu a yi zancen nan da muke yi arba'in ziyaran arba'in ya zama taron da ya fi kowanne yawa a duk tarukan da ake a duk duniya ba wanda ya kai shi yanzu miliyoyin da ke halarta kowace shekara abin sai daɗa kuma ƙaruwa yake daɗa ƙaruwa yake wani so insu alamomi da suke nuna muka cewa to kila fa bayanan wanda ake jiran bayanan su baya kusa ne don da al'amarin yadda zukata suke suka taso suke suke ta damfar da wa'annan bayan Allah mala wato bayan za a mutum ya ga irin wannan dafifin taro da irin wannan ya tunanin cewa wai wai wani wani wata dabara ce ta wani wato tamamin kamar yadda hajji ya kasance wasu akwai kisan abraha da shi ma ya gina kwalais ko da zinariya ma yi da zinariya ya yi nasa don da ana cewa ma'anan ka'aba ka'ab ka'ab shine abin da ke bai kamar tsorowa to shi kuma sai ce kwalais kila daga nan aka samu kalansawa kalansawa saboda suna tana can sama ne ake ce mata kalansawa kolais wato ya zigirin kolis ne wato can wato in an kaba an ce mata tsoro wato shi na shi kololuwa a gane to shi kuma sai wancan an yi ce da me aka gina aka ce da da duwatsu ne sai ce to shi da zinare da gina ya gama ginawa da zinare ya ce ya ba da izini a zo a yi haji a zai zuwa maka sai ga mutane suna wucewa suna a ce aka haka sai ce ai sun ce wancan ɗakin Allah ne <laughs> wannan ko ɗakin abra ne <laughs> sai abra da ka sai bai yi ba don ya gina eh, ɗaki na zinare yana kalkali ba sai kuma mutane su zai ce ga wannan yafi ba saboda suna tunanin wancan ko da ke da watsu ne na Allah ne na masu irin wannan wahabiyar da suka masu ma'amuru bai ma ya amuru na biyu wayan hawan da bai ma yan hawan anhu to su takalibin abin suke ya'muru bin ya'muru bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf in ka ka ba su ce maka wai ka daina saba wai hajar hawa ne ce musu eh hajar ne amma akwai hajar a garin mu na zona dutse ne dai na namu dutse ne amma akwai dutse ko ina me yasa na na kogari na zona kaga shi wannan dutsen ya bambanta ai ba da ka ce mun wai dutse ne saboda ko dutse, mu jira dutse akwai dutse ko ina ai me yasa na zona saboda shi me yasa Allah ya ce in zo nan wai akai ka zo ne kawai ba ruwanka da shi a lalle lalle na aka ce in zo musamman da umarni daga wajen Allah to haga tamama in mutum ya kalli ya kalli abinda yake faruwa ya san cewa wani abu ne wanda yake ba yin mutum ba na awal misali lokacin da ake interview ne ba rawan can a bayan arba'in bayan 40 din to a daidai lokacin ana cewa akwai wannan ciwon da aka sa suna covid-19 ko corona to sun hana haji suka ce akwai corona to sai gashi miliyoyin mutane sun tsada sun je karbala kun ba a sami labarin ko mutum guda ya rasu ba saboda corona shi to wannan wannan wannan yana kun ga corona ko ƙaryan corona ko kin dai hana haji ne da ƙarfi da yaji amma kun ga ga gashi miliyoyin mutane sun tafi kun ba wanda ba mutane da yawan ba su sa komai ma a hancinsu amma kuma lafiyar su kuma da turmutsutsu da ake ainihin wato ainihin ba turmutsutsun eh, ziyarar arba'in ba batun wai a tazara ne tsakanin mutum da mutum ba manta da wannan eh, turmutsutsun da yake ainihin da za ma a yi tafiya da kai ka san ma ana tafiya da kai ba kuma na ga wani taro na kallon shi mubashir a wani channel da ake ce makarbala akwai channel kanan ce karbala to suna kallo ranar wannan ta ta mamaki na ga wani taron abin da ban taɓa ganin mace na ka taron mata zalla a haramomin nan biyu haramin imam hussein da haramin abul fadl abbas ainihin zallan mutanen da ke mata ne a haramomin biyu da tsakanin haramomin da ma hanyoyin shiga cikin karbala ba namiji ko daya duk zalla mata sai ce tun da nake ban taɓa ganin taron zalla mata irin wannan ba sai da shi shek A salama ya zo sun ce mishi wannan yi wani wani irin abin ni ban taɓa ganin sai ce ai kwana shekaru nan ne aka fara yi ya ce dama ranar sha biyar ga wata a wajen su sha biyar mu a nan a ranar sha shida ne amma su suna da safin sha biyar ne wato kenan ranar na ji ran alhamis kenan ran alhamis sha biyar ga watan a wurin su mu a ranar sha shida ne nake ji sha biyar ɗin mu nan ra faɗo laraba ne sha biyar a can ranar alhamis ɗin kenan to shi kenan ranar ne dai sai ce ai a shekarun baya kun san bayan waƙi a sha biyu ko ba afuwan ba sha biyar ba sha uku na manta ba sha biyar sha uku ga wata na ce sha biyar ne ko sha uku ba alhamis ba ne ina jin talata ne talata ne don ya zo nan ran laraba ne sai nake ce mishi ai jiya na ga wannan ran allan talata ne aka yi su wurin su sha uku ga wata to sai ya ce mana ai dama duk ranar sha uku akan yi wani irin biki na bizna shuhada na karbala su banu asad sukan zo sai a yi kamar eh, tamthiliya sai a nuna kamar gashi a yi kaburburan sai a ɗauka a sa mutane kamar wato na tamsil ba na su to sai duk shekara sai ana yi to daga baya sai aka fa amma ba ana yi a cikin nan cikin karbalan kanta bane akan samu wani fili ne falili can nesa a share sai a yi bikin na tamsiliyan ana misalta kamar ga banu asad sun zo hana ce mace akwai yanzu akwai banu asad ce lallai akwai su sun warwatsu a wurare daban-daban amma don ranar sha uku sukan hallara sai si wannan to sai ce yanzu kuma sai aka sai aka yi wani aka canza salo aka da can ana yin wannan tamsiliyan maza da mata sukan je su kalla sai aka ce yanzu za a yi tamsilin sai maza su je wancan na wajen gari su mata kuma su shiga harami sau da karan nan la mata suke zuwa harami haramai na kai zance duk gaba daya to sai in ce ni dai a yadda na gani na tsaya na kallon shi mubashir ana nunawa sun duk yinin gaba ɗaya kawai mata ne kuma daidai ban taɓa ganin taro irin na mata irin wannan ba na tsammanin a duniya akwai taron mata irin wannan to shi ma wannan duk Allah yin wani mutum ne <laughs> yadda zukatan nan suke tattara kuma matan nan ko masu gadin su na maza ba za ka gani ba matan kawai kake gani ko ba namiji sam tare da su zallan su kawai kuma za su shiga lafiya lau su fita lafiya to kaga irin wa'annan abubuwan da yake mutum yana kallo zai ga cewa inda inda mutane ne suke mitin su to su yi mamana ba ga sarkin wani sarkin mara abbas ya ce zai yi da rihi ba ina ya karata ina kabarin uban sai ba wanda ya sani saboda to kuma ba an yi kokarin a hana wannan arba'in din ba bai hannu ba ba ma arba'in ba ziyaran ma imam hussein an yi yunkuri in yunkuri da za a yi don a hana ba abinda ba a don a hana ba amma kuma yana nan ya zauna da rabu kaga ba yin mutum ba yin Allah ne kuma abin da Allah ya yi da shansa sai nan kallo nan bari ba da ka ba da sai dai sai dai ka tafasa da ka kone don bakin ciki amma dai yana nan daram ba abin da zaka yi kuma sun dinga ganin sai yanzu yanzu masu kallon karbala da irin da yadda ake tafifi din nan sai dai su ta bakin ciki kawai su ta bakin ciki kawai su ga mutane kawai tafifin mutanen da suke gani kaga mutane nan a lokacin ashura ne magana dangane da masu soke-soke su ta suka mana mu dai kuma Allah mu da zama a cikin wata al'umma su ba su ganin alheri a komi su abshari suke nema in dai ba su ne kawai suke da alheri a wurinsu kowa sharri yake saboda haka ba ko sun ga alheri a wajen wani sai su bakin ciki bakin ciki sai ya cika su suna kokarin da ta yane ne za su soka to kuma a su kama sai su soki alheri su ce masa sharri sai duka shi da Allah wannan don da aka wa Allah annabi bai bai to in dai kukan kukan Imam Hussein ne annabi ya fara yi don ruwaitacce ne cewa ainihin bayan haihuwa kafin haihuwan Imam Hussein an ce Eh, sai da umu salama ta gaya ma manzo Allah cewa ta yi mun farki wani farki ya firgita ta mafarkin da ta yi shine an yanko tsoka a jikin annabi sai aka ɗora mata akan cinyata sai ta farka to ai kaga an yanko tsoka a jikin mutum an sa maka a jiki ai ka san za ka firgita sai ce ta firgita ta ga ma annabi sai ta ga yana murmushi sai ce ai Fatima za ta haifi yaro ne kuma ke za ki raine shi kasa ana kiyaye na raino da tsora jariri a cinye ko saboda ka aka ce ya girma ko da hausa na cewa kwanciya ne ya girma kwanciyansa wato ma'ana shi ya raine shi ba na fi idan wai ya tsora shi din ba lokacin ko da mutum ya shekara bakwai kare kare shi ya girma sai a ce ai a a cinyan ka ya girma ma'ana kai kare ne shi ma'anansa luga luga ne na raino haka nan sai ce yi duk lokacin da shi imam hussein ya na hannun umar salama ba yana jariri eh, ba daga bayan ne bayan wafatin mahaifiyarsa sai ta zama amma yana ce mata umma umma yake ce mata saboda wajen ta ya girma to sai ta lokacin da aka haifi imam hussein yana jariri ta ɗauko shi ana ɗaya kyalle ta miƙa maza Allah sai ta fita ta ɗauko kawo mashi wani abu ta ya karba yana murna ta dawo sai da ganshi yana rusa kuka kuka mai karfi da mai fidda sauti da karfi ba yana sharbe ba kun san sharbe ya mai sharbe kaga hawa yana gangarowa wannan shi mai sharbe to ba sharbe yake ba kuka yake sosai mai fidda ka sauti sai ta ce me me wannan ka san aka fi jari an kawo jariri me ake yawa to sai kuma ya karba yana murna kuma ta dawo ta ga yana zuwa kuka sai ce mata ai jibril ne ya zo yake ce mini wannan ɗanaka fandararren 'yan al'umman ka za su kashe shi a wani wuri da ake kira kalbar sai ce masu in ka so zan kawo maka jinƙa daga tsirayen wannan muhalli to sai yana magana da umar salama ita ba ta ganin jibril manzo Allah ke ga muku ga Jibril nan yana ga mu in kika so ma ina mai baki jinka daga rairayin in za ka shi sai ya miƙa hannun sa ka sai ta ga sai ta ga rairayi a hannun sa sai ya miƙa mata kalba sai ta sai ta zo a kwalba ta je ta aji lokacin da imam Hussein zai fita ya zo ban kwana da ita ya ce ya umma zan tafi sai ta shiga kuka don ta san labarin sai ce mata ina wannan rairayin nan da kika sa a sai ta shu ta ce tun da take ba ta taba gaya ma kowa ba turan da annabi ya bata ta zuba nan ba ta taba gaya ma kowa ba amma sai ta ma ya aka yi sani sai ta ce mashi aka yi kasan wannan bayani ban gaya ban ga taba gaya ma kowa ba sai shi ya san da wannan magana sai ta ce ta kawo mashi kuma ya ce ya ce mai mika mata shi in kin ga ya zama jini to an kashe ku kun ga wannan nan abu ne ko ba na so kun ga shi manzo Allah ya fara ya fara yayi kukan abin kafin ma faruwar sa to haka kuma eh, kafin Amirul Mu'minin ya bar ya bar duniya yana yana shimfiɗan wafatinsa bayan Ibn Rajab anahullah ya sare shi da takobi mai guba guban na sabansa to sai yarsa sai da Zainab ta ce ya baba ya wannan labarin da umma aiman ta gaya ma ta ce wani abu zai faru da mu bayan ka sai ce ya yata wani ya ina da tausayi ya ce wannan al'amari kamar yadda umma aiman ta gaya maki saboda ka sai dai ku daure kawai wani zaunan na abu ne to kuma an ce ma lokacin da imam hussein ya yada zango a wannan muhallin ya kafa rumfansa wani mutum ya zo ya same shi ya ce ina tare da amirin mummin lokacin za shi sufin ya bi ta wurin ya da zango ya ba su labarin daidai nan ne za ka shi imam hussein kuma ga inda zai kafa rumfansa ga daidai inda zai baya mai ga inda za a kayar da shi ga inda za ka da wani gadi nan sai ce ka amirin mummin ya gaskiya inda ya ce za ka kafa rumfan nan na don kama don akwai yan itatuwan aduwa kusa da wurin sai ce lallai daidai wurin nan ya ce za ka kafa rumfa kuma za ka kafa rumfa kuma ya ce ga dai inda za ka da ka gashi gashi sai yana gaya ma ya ce bai ga yana ga imam Hussein shi abin rumi ne ce kuma duk wanda za a kashe a nan a wannan mahalli tare da kai za su shiga aljanna ba tare da hisabi sai sai imam Hussein ya ce masa to kana tare da mu ne an talana am alaina kai gare mu ne ko akan mu sai ce la hada wala zaka ya ce ina da ɗan wayansu ina da iyali ina kuma da wayansu bukaci bukaci bai shirya mutuwa ba sai ma musu shi masu to bar wurin nan duk wanda ya ga ana kashe mu bai taimake mu ba in ya shiga wata kuma zai ta ya shiga ke to sai ya bar wurin shi akalla dai ya je ya ɗanci duniyansa kafin yanzu yanzu dai ba shi aiko da maimakon yubtawan ido ka shiga aljanna ba hisabi eh, amma kuma da yana yana da ɗan hidimomi idan ka mai ɗan hidimomi yana ɗan hidimomi yana da iyali kuma yana da ɗan abubuwan da zai yi ya ɗan ji ya ɗan yi ɗin an dai ba ba a guje ba dai mutuwa dai ana faɗin wannan ne don a gane cewa wannan abu zaunan ne la mahalata zai zo kuma an ba da labarin zuwansa da ya haddin tawatur amma mamaki hatta a zo rayan alisunna za ka ga za ka ci karo da irin wani rayuwa wanda suka nuna wannan aukuwan wannan abu an an faɗe shi an ce kuma zai auku kuma an har da kukan manzo Allah din shi ma ga akwai su rawaya to kaga da wani abu ne zaunan ne ma addini ne ba in fahimta in ma mutum yana tunanin cewa kira ne to in ya isa ya kirkiro wani abu ya gani ba ko zai zauna me yasa wannan wani abu ya zauna daram saboda yi wani abu ne yin Allah kun ba kai suka kawar da shi ba to na faɗin wani kuma duk mu a nan mun mai zan ce ne sa'a muka yi ko rashin sa'a ni ban za ka ga mu dai ana haka Allah ya ga dama yi mu ana eh mu a cikin wa'ansu mutane wanda ba kana magana da su sai maka garo ba su gane kawai ya zubillah abinda suka sani kawai imma abinda suka gada ko abinda kuma suke aka yi mu suna suna suka suka baɗansa kamar kamar a kokuto ko za ku, in yaji an kalma an faɗi kalma sai ya faɗa ba hankali suke sawa ba kullum abinda duk suke kallo sai su yi mashi kallo garau wai sunan su yan shi'a ko addini ne dai amma na wasu har kwanaki ma nake da magana lokacin da magana lokacin ashura na ce to gashi wannan karon an eh, makiya addinin nan suna ta izgire da alkur'ani suna ta bukukuwan kona shi da ya gashi to shi ma alkur'anin na shi'a ne da har kuma kai baka nuna kishi da damuwa ba sai shi ne suke yi nasu ne koma bayan naka ko ko ka goyi bayan waɗanda kai ma ka zama shi an masu izgi da alƙur'ani tun da ya kamata ka nuna a eh, eh, eh, gira aiko ya kamata ka nuna ka damu kai nuna an izgi da wani sha'ira cikin sha'irin ya kamata a ce ka damu ka yi baƙin ciki ma tabbatar da cewa za a taɓa wani abu da ya shafi muradin rayuwarsa za su nuna damu to wannan ainihin imanin ka aka taɓa abinda ka imani da shi ne aka taɓa to amma shi ma sai suka yi na ga wani wani sai su da yake kullum sharri suke nema sai ya nuna wai ga shuga wani ya haɗa alƙur'ani da Kuros. to za mu ce muka addini daban da shi a nan kun gani kun gani suna da addini mai haɗa addini alƙur'ani da Kuros. to kuma wannan draman shi yake yi ko da gani ba shi ba ya ji an ce ne an haɗa alƙur'ani da kursu ba kuma ya ga mutanen nan kowane sun haɗa alƙur'ani da kursu suna su mutane suna can suna taron su sai wani a gefe ya haɗa alƙur'ani da kursu ya ɗauki hoton kansa ko ne ya ɗauke shi ya sa a net waye shi ba wani wanda ya sace kirista ne hakili ma yana zama ya zama kirista ko agent to amma wai sai zama shi shine shi'a to mu kaddara ma ko shi shi'a ne ya zama wawan shi'a ne kenan ko to sai zama duk shi'a kuma abin da suka ce maka ake kenan kai baka ga duk duk taron da ake yi na kara Alƙurani ba sharri kawai ka gani ka san wani yana iya zuwa kirista yana iya zuwa ya wannan ko ban din a bayan tsammanin mai ita itiga wanda yake musulmi zai iya zuwa mu Alƙurani da cross in ya san abin da yake sai dai bakin jahili to kuma tun da shi kadai ne ya abin shi mutum 'Eh wannan ma in ba za ka tambaya ma shi ne wani za ka gaba wannan ma wanda ya san shi a hotonsa kawai ya sa dramansa ya yi kuma sun sha suka mana irin wayannan ko ana wani abu ne ana tafiya sai wani gefe gefe guda ya dan zage zage wani ya dauke shi sai ya sana sai ga ci ai zage zage ake to tana yi irin wannan ne wani shi ko gaskiyar gaskiyansa ne ko shi iyayen shi kirista ne an fahimta ai don akwai wani taro da aka yi wanda aka tara ma'abuta addinai daban-daban wanda hada da yahudawa da masihiyawa da musulmi wanda duk suka yi magana a kan cewa lallai keta alfarman abubuwa masu tsarki na addini da unwanin wai um, yancin faɗin albarkacin baki lallai ba daidai ba Ba da za a yi wannan ba yancin faɗin albarkacin baki ba ne saboda yancin kai magana ba ka kuma da iko kai kai kai shiga haƙƙin wani za ka tsaya a daidai naka ne ba ka tozarta wani sannan ka ce ai haƙƙin ka ne ba an da haka ne in ka zagi wani ko ka ci mutuncinsa duk ya zama haƙƙin ka kenan ko eh, haƙƙin hurriyar magana dan mutum yana da hurriyar faɗi abin da ya ga dama to sai ya zagi wani ko ya ma wani ƙazafi ko ya mashi ƙage ko ya masa ƙarya to ba ya faɗa da bakinsa ba to yana cikin haƙƙinsa ba ya cikin haƙƙinsa haka ba haƙƙi ne ka ce abin da ka gada ma za ka faɗa ba akwai iyaka da abin da za ka faɗi kuma iyakan haƙƙin naka ɗin a daidai naka ne kake ba za ka shiga wani ba wannan wanda yake kai ba musulmi ne ba kai su musulmi suna da littafinsu sai ka ɗauki littafin nasu kai izini da shi to ta ina ya zama haƙƙinka kai ta ina ya zama haƙƙinka amma ka ce kai ba musulmi ne eh kai dama ba wanda yake dole ka zama musulmi in ce ba ka yarda da alƙur'ani ba eh to ba ma shi ce maka ba sai ka ga dama za ka yarda ba ah, amma ka ɗauko ka ce ka za ka keta ko ka yaga ba ka da wannan haƙƙi ko ka zaga illa ya ka ce ba ka yarda ba wannan ba wanda zai tilasta maka ka yarda ah, amma ba wanda ba dai zagi ba to mu kuma dai na san duk irin wannan abin da suke mu mun san muna da limit da abin zamu don ko muna muna an an umarce ma da hatta um, gumakan da guma masu bautan gumaka suka suke bautar an ci mu zaga don muka haka nan su kuma da urwa ne sai su zagi Allah illa ai ka zaka ce musu baka imani da wannan ba kun ba daidai ne a bauta ma wannan ba mu ba zaka zaga masa illa iyaka to sai zama yanzu to um, um, su masu neman sharri duk alkhairi ba su gani kaga kamar ashuran nan sai su baibaye shi da wa'yansu abubuwa sai ai gashi nan wai suna dukan jikinsu jini na fitowa wani ma har da taka garwashin wuta to tambaya shine ashura jaje ne na'am lokacin ashura na dan wannan bayanin na ce na'am a a india <laughs> a gane akwai su dama suna da addinin hindu kuma su burgewa ne ma ka azabta kanka <laughs> saboda haka wani ma yanzu in ya ga wani dukan jikin shi yana fitowa sai ce yanzu ya ga addini kila ya shiga amma musulunci <laughs> saboda shi a wurin da dama aka suke yi amma a wani wuri in aka je zai zama abin abin kyama abin kunya ko ba lura mu anan zai ba zai kaga muna yi ne kai kuma ko wanda kake gani suna zuwa Karbala abin da kaga suke yi kenan kama kuma sai yanzu akwai channel Karbala live awa 24 hamsu a za a yi hamsu salawat kana gani za a yi komi ka za ka komi da kudu lokaci kawai yana kana kan channel din ne kun ba shi ba channel ɗaya bane channeloli ne ma akwai shi da alƙur'ani tare da shi da waɗansu sassa mutum zai iya kama a waya in yana bukata ka kama a talabishin kuma da shi ma a waya amma ina gwadanta na wayan da na talabishin din a lokaci guda sai in ga suna tafiya da in ka in ka sa live za ka gan shi to yanzu kana bukatar ka gani duk abin da yanzu an kasa za ka ga karbala ne yanzu yadda take yanzu da kuma mutane su ran kai kuma ai awa 24 kamar yadda akwai akwai channel da yake nuna maka kaba awa 24 a masallaci annabi awa 24 to haka na akwai akwai shi ma akwai karbala din awa 24 akwai ma ma haramin imam rida shi ma awashirin da da kuma na jamshi ma awashirin da gashi nan kana kallon shi kai tsaye in kana da bukata to yanzu to mai kaga ake yi da ka gani wa dauka ka gani mai ka gani na shari a ciki amma kuma dai da yake ba su so su ke in su gani har bakin ciki suke cika sai su shiru suna neman wani shari za su samu su ce shi ne shari eh, fasa jiki ne da taka wuta da menene shi ne shi ne ashura to wane suka ga yake a nan alal ko a ina suka ga ana yi amma a indiya dama suna bin su kuma ba za ka raba su da wannan ba su burgewa ne a can wajen su ba da kokari <laughs> amma dai ba a wani wuri ba yawa sannan kuma a haɗuwar mu a nan kamar da ke cewa muna cikin wata al'umma wanda ke su kuma duk tarurrukan nan namu su kullum abin da suke tare za su yi harbi kowane lokaci muka yi ashura tunanin su za su zo su harbe eh, an sanda da soja ashura ne ko arba'in za su yi harbe kuma su harbe da bindiga fa suke ba abin da ya dame su ba sun ce a daina yi ba ne kun san ma'anar makasudin harbin nasu kawai su yi kisa tun ba su ba su hanawa ba galiba ma ba su ba su harbin sai an gama in aka gama aka yi addu'a za a koma gida sai su harbi masu abin da suka yi ko ashirin bana muka sha mamaki mun ɗauka zamanin um, dogon mugu ne dogon mugu ya tafi mun ɗauka zamanin shi ne shi ne kawana runduna wanda ta kisan kai aikin su kenan kawai suka yari to sai mai rundunar zaurin dogona na suka zo wannan ashirin da muka yi dama a bara lokacin da za a yi ashura din sun je sun ɗauka za a ɗauka daga babban masallaci ne sai suka je suka yi kwantan bauna a daidai wani mahalli bayan yar adowa santa suna tanin an fito daga masallacin an biyo nan sai su buɗe wuta sun kwankwanta suna jira to sai zama ba a daga nan aka ɗauka ba sai aka ɗauka daga masallacin kansu aka wuce aka gama a kusa da kasuwar wuse to banda da yake sun san yadda aka domin can sai suka zo a guje an riga an gama da suka ji shuru shuru shuru ba su gano sai suka zo a guje suka ji gashi an kusa suka zo an gama duk da sai suka yi ta harbe ai suka yi ta harbe harbe suka kuma kama wa'ansu masu komawa gida daga baya kuma aka ce an ba da berin su bana ma sai suka to zan sun san cewa inda za a rufe ma sai suka je kafe suka wuce masu mazaharan sai suka je suka tsaya yan sanda suna jiran inda za a rufe din sun san nan za a rufe ana isowa wajen rufe sai suka buɗe tear gas suka dunga an tear gas sai ga sojoji kuma ta sama su kuma suka suka ah, har ba sashi mai rai to duk duniya ba a samu wani mai kama da haka nan ba sai ana a bara nake faɗin cewa duk duniya da aka yi ashura ba inda aka yi wani abu sai ana abuja da kaduna da zaria an buɗe mutane ta an kisan kai to bana kuma sai zama a abuja ne kawai aka bude wuta na'am akwai akwai tun ranar ranar juma'a an ce an sami eh, fashewan wani abu a haramin sai da zainab a birnin dimashik an ce wasu 'yan ta'adda sun tada to sai wannan sai kuma nan Najeriya kuma an buɗe wuta sai dai kuma dai kiyayen Allah ya duk da sun ta hanta ya harsashi an jijjima wasu yan uwa ne ciwo kuma duk wanda aka jima ciwo din an ji an musu an ciccire masa harsa sai an yi sa'an kuma ba wanda ya huda kashi sai dai ya tsaya a tsoka ne kuma dai wannan kiyayewa ne na Allah kawai tun da yake cikin hayakin nan suka dunga an ta kuma harsa sai masu rai kan mai uwa da wabi amma dai dai kiyayen Allah ne sai zama dai wanda aka sassama da harsashin bai kai ga makisa ba to wannan kenan kaga su anan su kuke cewa sun ba mu gane wannan wannan hikimar wannan ba mai kuke yi nufi ne ku manufan ku shine za ku yi kisan kai in kisan kai ne sai mu ce to kun yi amma dai mai kuka hana an yi ne an gama kuka zo kuna harbi amma shi ma sun kama mutane na bana din ashura sun kama mutum goma lokacin ana da sun kama yan uwa shida ciki har da mata biyu to da aka je wajen karban belin sai aka ga mutum goma ne to aka ta tabbata sauran mutum hudu din mutanen gari ne to amma dai duk an karbi belin su to dama in aka ce an karbi belin su an manta da maganar kenan dama iya manufan su kenan sun yi barna shi kenan sun gama ba za ka saki jin an yi kes din ba tunda mun amma je kes din an kai kotu ne aka zuwa aka saki aka je kotu sai gaba yan sandan ba su ji ba su da suka kai ƙara ko an kira an ajara an kaje sai an neme su a rasa an sha yin haka nan aka yan uwa sai a ce su wadda yan da suka ƙara ba su zo ba an sake zuwa su na biyu sai a ce ba su zo ba to sai ƙarshe shi majalisar ɗin ya ce to shi ya sallami kesi daga tun da wanda za su kawo ƙarin ma ba su sake zuwa ba haka suka yi saboda ba suna da eh, sha'awan kes eh, ɗin ba ne dama in dai suka kai kotu aka ba da belin su suka ba su da kes amma idan da an zaunar da su a tsare ne ana zuwa to za ka za su je saboda manufansu su ne zama mutanen suna tsaye kawai illa iyaka to suke nake cewa to irin wannan kenan abinda mu muka jarba da muka muka fuskanta kenan na mutane da su ba san ma inda duniya ta sa ba yanzu a zamanin nan namu da ko komi kana iya ganin shi a tafin hannunka a kodon lokaci kuma ka ga dama za su ga cewa ashuran nan har da arba'in nan ba inda ba a yi ba da nake wani ce to kun ga an yi fa a garuruwan iyayen su a birnin london an yi gagarumin mm, tafiyan arba'in ba an yi ashura an yi tafiyan arba'in to bara ma sai aka yi ashura din ma a kofan white house ainihin fadon gwamnatin america aka yi ashura kuma an yi gagarumin masir na arba'in shi ma mai tsawo to ka za to suna kasan mai yi inke to amma da anan ne ka je kofan bila aka ce mene kace za ka yi ashura ne wai za ka gamu da karnuka wanda ba su san komai ma za ka yi ba abin da ya musu ko wuta kawai ba ma ashura ba komai kace za ka yi komai kace za ka yi su ba san da wannan ba su ba san ba san da wannan to akwai da ma tun da sun koyi abin da suke ce ma demokradiya ne wajen 'ya'yan gijinsu to 'ya'yan gijinsu su suna ganin mutum yana da hurriyan addini ko da shi sukan bata horiyar ta wata fuska su ba da dama a ci zarafin addinin musulunci amma ba su ba da dama a ci zarafin wani addini san ba su ba da wannan sun ce ba ka da wannan yancin akwai abubuwan da suke cewa ba a yadda ba amma za a ci zarafin addinin musulunci sun yadda sai su kai abubuwa da dama suka ta yi na izgiri na addinin musulunci to amma dai su musulmin dai akalla a garuruwan su sukan yi abubuwan da su a nan masu ba san da shi to wai da amma za su ce a'a sun yi doka ne sun hana su ba wannan doka ka san ba za su ce sun yi doka sun hana ko ko za su iya saboda eh ba zai ba saboda ainihin tsarin mulki ya bada daman eh, huriyan addini da kuma eh, taro eh, association wato za ka yi haɗuwa da mutane kuna yi haɗuwa da mutane masu ra'ayi ɗaya ko abin da kuka imani da shi ko kuke da bukatan yi kuna da wannan huriya kuma ba lalai ne ku sanar da 'yan sanda ba bai zama lazim ba an fahimta ai kana buka in za ka sanar da 'yan sanda sai in kai ne kake bukatan su su baka kariya in kana bukatan 'yan sanda su baka kariya to shine za ka sanar da su amma ba ka ba za ka yi abin ka ba baka bukatan ka sanar da su ko ka nemi taimakon su in kana bukatan taimakon su ka ce kana bukatan taimakon 'yan sanda to aikin wajibin su ne kuma su turo 'yan sanda su baka wannan taimakon da kake da bukata in ka bukata amma sai ka bukata amma ka da bukata shi ke sai ka abin ka to kuma da suka ce ai ba a nemi izini bane ka san gurin suka ce ba su ma annabi ce haba haba ke da mai yanzu da Allah in za ni masallaci sai na je na nemi izinin wani idan ranar juma'a ana neman izini sannan ya je masallacin juma'a ko idi ana neman izini ne to mu a wurin mu tamkar wannan ne duk lokacin addini da muke tamkar wannan ne tamkar zuwa masallaci ne mu a wurin mu addini yaushe zai zan yi addini sai in je in ce ina neman izini na san wani abin da ya faru muna tsare lokacin an ce a jihar borno waɗansu mutane sun je sun sami wasu mutanen da suke girbin shinkafa ko casan shinkafa ne suka yanyanka su kuma suka ɗauki hoto suka sa suka sa zarto suka gutsu tsakakun suka tsora a jikunansu suka nuna kuma suka saki a gani gonan shinkafa aka yi to wasu shi mai gonan shinkafan shi ne ya gayyaci mutane su su yi masa girbi wanda suka aka girbe aka gama yankewa kuma ana casan to sai ga wasu mutane masu yan eh, eh, eh, bindiga suka zo sai suka karkashe su sannan suka gutsara kawo kansu da zabto sannan suka ɗora kawukan akan jikunan suka ɗauki hoton yanka kawukan kuma suka sa a net to mai magana da yawun shugaban ƙasa ya ce su waɗannan manoman ne ba su nemi izini ba to har ma da yawa sai wasu sai ce garba ce wato gani zani gona na sanar in ce ku don ka zo a ce a yanka kuma a ce ka ce ban sami izini ba na sanar da kai gashi zani gona wasu ce su garba ce zan tafi gona to ko a ina ne aka rubuta in za ka gona sai ka nemi izini ka ce zani gona wannan wannan wannan da yake kasa abinka da wauta wannan bauta ba a maimakon ya jaje ya jajanta abin da ya faru ko da yake sun su suna da hannu a ciki Allah kalla ya kaman ba su sani ba ya ce ya jajanta sai ce sai ce ai ba su nemi izinin zuwa gonan ba to mu kullum ba mu ne, mi izini ba ne mu muna yi ne ba izini muna tafiya tattaki ba izini to tattaki haƙƙinmu ne wasu kuma sun ce ai ana tsara hanya wace a ba tsara hanya ake ba ana amfani da hanya ne kuma ku nuna mata inda aka wani aka na wani tafiya motoci suna tafiyan su gefen hanya ake ba hana ba a taba hana wani ya tafiya akan hanya ba suna amfani da hanya muna amfani da hanya amma wai mu mun tsare sannan kuma idan idan taro ya taro a kowane irin taro ne tana iya ɗaurowa ya zama hanya ya ci ya cushe a gari ne ko a abu ne a faru haka nan kuma ko tarukan su na siyasa ne ko mai ai suna suna yi ya zama hanya cushe ba ai ni musamman ne aka ce za a tsara hanya ba an tsara hanya min ba tsaran ne abin da mai da an kace za ka tsara hanya za ka zo ne ka zuba duwatsu akan hanya ka shekara kowa yi ka tsare ka tsara hanya kenan eh, amma idan kana tafi mutane suka taru a wuri taron ya taru ko masallacin juma'a ne ko idi ne har ya zo har ya zo kan titi to ba har su gama sallar ba zai yi a fititin ba sai an gama sallar to ba sun tsara ba sai nan sunan su sun tsara hanya ba sunan su sun yi amfani da hanya kuma lalle suna in ya taro ya mutum yana da haƙƙi in ya in ya waita ya zama har yawan sa har ya yawan da har ya zo bakin titi da me kake nufi sai ya fasa taron na san wani wani yana magana a wai a jos cewa yana cewa wai to ai wannan bai iya hausa din bai masala wannan masalacin ta cika ba sai a je wancan ba wai a daina yi akan titi in ta cika ba sai a je wancan ba to ba <laughs> ce maka kuma ka'ida ne kai masallacin sai a yi a cikin masallaci kawai sallan mu da maganin take ana yin in an cika masallaci ana ana shiga rahaba in an cika rahaba a fito waje ka'ida haka sallan sallan ne yawan mutane ne masallatan ya zama suka yawaita ba musamman ne aka ce to ana son rama a tsara hanya ba lalura ta kai ma ya amma su sukan yi na tonon tsiwa ranar lahadi inda za su inda za su inda za su yi coci ma yana da nisa da hanya sai su ce ba za a bi hanya ba ba ma ba sun ba fi sun yawa ne har su ga zo bakin wurin ma ba za a bi ba hanyar ba kawai saboda suna cikin kaga na tsokana kenan to ina faɗin waɗannan don mu nuna na amfani da wannan dama ne don mu nuna yadda ainihin su mutanen mu nan sukan ba mu mamaki su suna tunanin wai shi wai shi wannan al'amari su za su hana ni sannan kuma wasu su rika kallon abin ai su bai shafe su wai su bai shafe su ba ko da yake su musulmi ne amma wa'ancan musulunci nasu daban ne da nasu shi ba babu da dame su har nake cewa to kun ga yanzu gashi irin din daban-daban ana izgiri da su kun kun ba kwashi A komai ba ka ji sun magana ko magana ba su suna nan suna bin ƙananan abubuwa na neman fara da 'yan uwansu mummunai da suna ma suna ma aiki to ba mu ce lalai ku yi ashura ko ku tattakin arba'in ba ka ne ka ga dama za ka yi in ka ga dama sai ka yi amma kuma ba ruwanka da mai an fahimta idan abin da yake a wajen ka bai daidai ba bid'a ne sai ka tambaye shi to shi mai sa yake in ya ga maka dalili ba lalai ka yadda ba amma ka san mene yana da dalilinsa yawon. ba a ce maka lazim kaza har kuma daga cikin abubuwan da suka faɗa da cewa to wai wani irin addini ne har da kirista <laughs> to muƙaddara ainihin kuna wani taro na addini kuka ce wannan taron kun keɓe shi ne kuna bikin murnan saukan karatu ne na alkurai <laughs> zai kasu suna suna suna suna bikin sauka ko mm. ba bil abu ne wannan shi kenan sai kawai kiristoci abin ya ba su sha'awa sai suka zo aka shi mai ka kusanci an ji ana saukan alkurai mu kuma na son mu ji saukan alkurai nan ne muka zo mu ji sai ku ce ku tafi ku ba a auko kirista ne me ya kamata ku ce musu ku zo ku zauna ku ji don wani alƙari na da ban al'ajabi mai sauraron karatu sai ya tasiri a kansa akwai mutane da yawa da suka musulunta a kan sun ji karatu alƙur'ani wani ke ga wani na su kalla ne wani bayana bayana bayani ya ce wani mutum a america ne sai an sa irin lokacin kasa da nema kasa wani yanzu ba a yan kasa a kasa ne a wani shago wani ya sa kafar alƙur'ani sai shu sai tambayi wannan wannan wani mawaƙi ne ya ji waƙar da daɗi <laughs> sai ya ce masu ai ba mawaƙi ba ne yana karanta alƙur'ani shi alƙur'ani sai ya ce kuma ya ce eh shi kuma mutum ya shi ya ce to amma me ya ce alƙur'ani ke karanta ai ga mashi ya ce eh, wani ya ce masu su alƙur'ani da surori daban-daban wannan suran sunan ta suran ta shu'ara ya ce ma'anan shu'ara ko mawaƙa shi kuma mutum mawaƙi ne sai ce a a a har da sura na ce an ci bata sanar mawaƙa ce na dai suran kenan na mawaƙa e eh, shu sai ce gaskiya shi na son wani abu to kuma sanadiyar musulun da suke ba to kaga misali <laughs> eh, Allah ta'ala ma cewa wa in ahadun min al mushrikin ka fa ajru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablughu ma mara kaga ma idan mutum yazo ya ce zai ji alqur'ani ai sai ka ce to mashi Allah zo ka zauna ka ji kaga ba za ka ce mishi tafi ka ba mutane wuri yawa ko da su suke wannan abin in wani in wani ya ce yana da sha'awa zai ji to wannan wannan shi batun wannan su suna ganin an zalunci wani bawan Allah suna ganin abin da aka yi masa ba daidai bane su kuma suna ganin su ma za su nuna jajiɗin to sai mu ce musu a ah, ai ai za a ce za a ce bismillah tafaddalu kuma ku nuna amma da shar'in su kaga za su yi nasu daban ne mu ma wani namu daban namu daban su ba sai su bi sai su bi sahu in duk suna da wani in ma suna raira waɗansu waƙoƙi ne irin nasu sai su raira irin nasu kai kuma sai kai raka daban amma kaga sun nuna eh, ainihin abin da ake ce mata za mu solidarity sun nuna sha'awan abin kuma eh, ko ya zama sanadiyan wani waninsu ya zama musulmi ko kun ko ba zama musulmi ba dai abin da ya dai ba abin ya kyamace shi ba ne ko a kore shi saboda su da suke ganin cewa ba zai yiwu duk wani abu irin wannan tarukan da a ce sun gamu mana sallah ne sai suka gamu yin yi tsohuwa da kiristoci mana muna ruku'u da sujada sai su ce wani irin sallah ne wani ka san su suna yin sujada har sallah ma su suna yi wansu. a wasu suna yin har sallah ba sai su bar kirista ya shiga masallaci ya shiga tsawon barko wani a talabijin na kallo na ga wani yana magana a masallaci sai na ga an rubuta sunan sa wai Peter wani ne ce wani wani abu ne kuma ya sa babbar riga ashe gwamnan wani state to to kenan sai aka aka yi kuma tsaya aka yi sallah aka yi ruku ya goho aka yi sujada aka zauna ya wantsala gama wantsalawa su kuma su ana ya yi sallar tare da su wannan kuma ba zai yi a karɓi wannan ba mu a wurin mata masallacin bai kamata ya shiga ba kuma a nan ma ƙasan mun ga wasu sun shigar da wasu kiristoci cikin masallacinsu kuma suka shigar da takalma aka sa musu kujeru suka zo aka ce to me yasa za ku yi wannan wannan kuma kuma su ne masu cewa kar a yi bid'a wannan kuma ina ku samu wannan sunna akalla ko da ma kun yi ya shiga wurin ba kun ce taro ake ai sai ku ce ana cire takalma tunda ku kun cika cire takalma a gane wato su in dai ba su suka yi abu ba su suna yin abu ko ba daidai ba ne muka yi sai su mana muka mana ba za mu ce ya shiga masallaci ba dai masallaci ba don haka ka ga a wurare da dama zaka ga husainiyoyi akwai bangaren sallah wanda ke lokacin sallah ko musulmi amma kan yi kamar husainiya wani muna sallah a wurin muna kuma yin taruka ba mun ci masa masallaci ba saboda in za mu yi sallah mukan ce su koma waje guda su su koma waje guda su jira in an gama sallah ce su dawo sai a zauna a ci gaba da magana su ba sallah ba ana yin sallar tare da su ba to wannan dai ina faɗa ne shi to ne da yake dai mu nan komi mun mun samu kanmu ne a cikin mutanen da yake mai sai mai ta fama da su akan abin da kai ya waye amma na suna ina na cikin duhu to arba'in in karkare ya daga magana ashura da arba'in ba kirkira ne ba an fahimta ba kirkiran wani ba ne eh, a cikin addinin yake inbuilt an fahimta a cikin addinin yake tsallo ba wani ne ya kirkiro ba in ma wani ne ya kirkiro to annabi ne kaga kuma shi kuma annabi ba kirkiran abu yake ba ko wa ma duk annal hawa in ho illa wa yin su amma su kan su kan ba wannan wani fasara ba zan ce wai wai alqur'ani ne haka nan amma sauran magana ba haka a wajen su wai billah mu dai annabin mu ko sawa'un ya karanta alqur'ani ne ko ya yi magana ne to wa ma yanzu ƙwanar hawa hatta hadisin sama ba hawa ba ne in huwa illa wahayin yuha kuma ko yana cikin fushi ne ya faɗa ya magana wa ma yanzu ƙwanar hawa ko yana cikin farin ciki ne ya magana wa ma yanzu ƙwanar hawa ko yana ciwo ne ya magana wa ma yanzu ƙwanar hawa ko bacci yake in yi magana manzo Allah yana magana a bacci amma ma ya duk an hawa tun Abu Sufyan ya zo ya samu manzo Allah yana bacci a ransa sai ya ce sai na cika maka dan abokausha na cika maka runduna na mahaya da mayakan kafa an gama da kai sai manzo Allah cikin bacci sai ce kuma Allah zai kiyaye mu sharranka Abu Sufyan sai mamaki shi a zuciyarsa ya faɗa amma manzo Allah ya bashi ya masa kuma yana baccinsa to kaga ke shi manzo Allah ko to kowane hali ba ma duka nawa saboda haka in in ya asasa abu ya zauna asasawansa ne ko ka yarda ko kar ka yarda to kuma sai mu ce da su masu hankoron kullum ba su san komai ba illa suka da har da ma'ayyana mutane da ba su san komai komai sai su harbi sai mu ce mun sha gaya muku ba ɗaya ba biyu ba ko ku yi harbi ko kada ku yi harbi ko ku hana ko ku yi to ba fa za a fasa ba kun ga bana an yi ashura a dogarura daban-daban zaman ashuran kansa majalisi da aka rikai sai ana cewa duk garin da suke yi su kawo sunan garin komin girman gari ana sa sunan garin ne kawai in abuja ne sunansa abuja kaduna sunansa kaduna zare sunansa kaduna kano sunansa kano komin girman gari sunan shi ba wai duk majalisi ba ka a cikin gari guda za a samu majalisi daban to ba su ake lissafi ba garin kawai ake sa to in akwai wani ƙauye kusa da garin ana yi to shi ma sai an sa shi komin karamin ƙauye in ana yi sai a sa sunan karamin ƙauye to haka na aka dunga aka ce aka fara ana tun ana cewa an sami yanzu an lissafin 300 tun na san kamar shekara bakwai da suka wuce mana tsare ana ta mamaki mun sami ana majalisin eh, ah, majalisin aza din ana cewa an kai yanzu an kai gari 60 da ake ana na aka ce da aka zo a shi aka ce an yi wajen gari gari 90 ta mamaki shekara bakwai da suka wuce to bana aka ce da farko farko aka ce yanzu aka gajerin sunayen garuruwan ana rubuta aka sami gari 334 sai aka ce wanda bai ga garin su bai rubuta sai ana aka karo aka ce yanzu adadin ya kai 400 sai 500 sai 600 na jin ya kusa ran da dan ashura da aka ce mana an sami 564 garuruwa da ake zaman ashura to kuma wanda aka yi eh, muzaharar ranar ashura hululu duk an yi shi ma an tafi an yi an gama lafiya lau a ji wani abu illa na abuja da suka yi harbe harbe bayan da aka gama suka kama mutum goma haka kuma bara a ƙarshen um, um, almuharram su mutanen ba sun yi muzahara shi ma wani ɗan sanda je buɗe masu aka kashe mutane mutane kamar biyar ne aka kashe ko a bara kenan a abu aso ba to bana ma sun yi sai abin mamaki ma ba yan sanda ma har da soja ba su abin kai ko da bindigogi suka yi suka yi mazaharar suka gama suka yi addu'a kuma in suna biye da su suka gama dai aka yi aka Wasu ba su yi harbin ba wasu kuma haƙa mu kowa ba amma dai menene na zuwa da bindiga me kai kuma soja shine abin da masali don shi na bara wani wani wani wani dpo ne mai suna daniel paul wani dan biro wanda yake cewa shi in a bashi bindiga ne duk zai kashe duk musulmin duniya saboda tsananin ƙiya yake duk da shi a za su yi taro kowa ya rufe shagon shi zai buɗe wuta ne to amma shi transfer ya bar ya bar soba din amma yana na a record a matsayin mai kisan kai sunan shi Daniel Paul to bana ban san mai kai soja ba garin soba ba amma dai sun yi sun gama zaɓe ka san shi kan shi a ce ga soja da bindiga ka san me yake nufi zai yi kisan kai kenan ko kuma yan wa masana ce ga shan yanzu sojoji na nufin shekar da jini a zo ba to ƙarƙar magana magana da na sha faɗa zan sake nanatawa ko kuyi yi harbi ko kada kuyi yi harbi ba za a taɓa fasa ashura ba ba kuma za a taɓa fasa arba'in ba wannan ya rage muku harbe-harben ku na hauka bai da ma'ana sabbin da ma zai hana da ma a ce za ku hana ne sai ku ji kun hana to ba zai hannu ba baran za ku kuma ya dunga haɓaka kenan kuma in mutum ya lura da duniyan nan zai gane cewa wannan al'amari haɓaka yake cikin gajeren lokaci ya juya abin da ke ce muku yanzu ya juya taron arba'in ya zama taron da ya fi kowanne yawa a duniya ba wani taro da ya kai shi cikin gajeren lokaci kuma har ranar sha uku ga wata ya zama ranar taron mata da ya fi kowanne yawan mata a duniya baki ɗaya to haka wani abu ne wanda yake yana ta haɓaka ne dama yana da tushe yana da asali daga wajen manzo rahama kama kama kama yanzu yana girma yana girma lokaci ne na ainihin dawo wannan addini an so ko an ki addini ne ke dagowa shi ke dawo addini manzo Allah ne ke dawo an so ko an ki kuma zai dawo din ne kafin daram insha Allah wa rabbi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahir Thank you.